بسم الله الرحمن الرحيم في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon sharar hausa radio tehran na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga abubuwan da muke dauke da su akwai labaran duniya daga zamu gabatar da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan nan muna tafi da shirin nan na muryar masu saurare zamu gabatar muku da shirin nan na afirka a yau karkare da shirin tafsirin ramadan wannan su jira jiran abin da za a saurara da daddare allah da fatan za a kasance tare da mu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 a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Ga labaran duniya mai karantawa Abdullahi Salihu Katsina da farko ga muhimman kanin su. jagoran jun juhal musulunci na iran ayatollah sayyid ali khamenei ya ce yanke alaka da isra'ila wajibi ne da ya rataya akan dukkanin al'ummar musulmi shugaban ofishin siyasa na ƙungiyar hamas ismail haniya yana ci gaba da karbar sakonnin ta'aziyya daga sassa daban-daban na duniya akan shahadar 'ya'yansa. rasha da majalisar ɗinkin duniya sun jaddada wajibcin aiwatar da dukkanin kudiri na kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya akan dakatar da buɗe wuta a yankin zirin gaza to yanzu kuma ga cikakkun labaran duniyar jagoran junjo halin musulunci a kasar iran ayatollah sada ali khamenei ya bayyana cewa bisa la'akari da kalubale da ke gaban musulmi a duniya ya zama wajibi a kan dukkanin al'umma musulmi sada ƙarfi da ƙarfe domin tunkara waɗannan ƙalubale musamman ma ayyukan ta'addancin isra'ila a kan al'ummar yankin zirin gaza wanda shine babban lamarin da ya fi cima al'ummar musulmi tuwo a ƙwarya a halin yanzu ya ce wannan yana buƙatar ɗaukar matakai na bai ɗaya baya ga fuskantar zaluncin isra'ila akwai buƙatar yanke duk wata alaƙa ta siyasa da tattalin arziki ko al'adu da zamantakewa a tsakanin al'ummomin musulmi da kuma gwamnatin yahudawan sahiyuniya jagoran junju halin musuluncin na iran ya bayyana hakan ne a lokacin da yake gabatar da jawabi a gaban dubban mutane waɗanda suka hada da jami'an gwamnati da kuma wasu ɓangarori na al'ummar iran a yammacin jiya laraba ranar idin karamar sallah ayatollah sai da ali khamenei ya yi la'akari da cewa fitowar mutane a ƙasashen afirka asiya turai da kuma ita kanta amurka da kuma take na goyon bayan falastino abu ne da ba zai musultu ba a cikin shekaru da dama da suka wuce tun bayan mamayar Falasɗinu da Isra'ila ta yi. Dangane da rawar da ƙasashe da gwamnatoci suke takawa kuwa, jagoran juyin halin musuluncin ya ishara da cewa gwamnatoci ba sa sauke nauyin da ya rataya a kansu dangane da al'amarin al'ummar Falasɗinu. Jagoran juyin halin musuluncin ya ce abin takaici ne yadda wasu ƙasashen musulmi suke taimakon gwamnatin Yahudawan sayuniya a daidai lokacin da ta shagaltu da kashe ƙananan yara da mata a zirin Gaza. inda ya bayyana hakan a matsayin babban aiki na ha'inci ga al'ummar Falasɗinu da ma al'ummar musulmi. A tattaunawarsa da shugaban ƙasar Turkiyya ta wayar tarho, shugaban ƙasar Iran Ibrahim Ra'isi ya bayyana cewa mataki mafi tasiri wajen daƙile laifuka da Yahudawan Sahiyuniya suke aikatawa shine haɗa karfe da karfe tsakanin ƙasashen musulmi wajen yin aiki tare domin kare al'ummar Falasɗinu. Sai da Ibrahim Ra'isi a yammacin jiya laraba a tattaunawar tasa da shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ta waye tarho yayin da suke taya juna murnar zagayowar idin karamar sallah tare da yin fatan dukkanin al'ummar musulmi su ci jiyar wannan idi sun taɓo batutuwa waɗanda suka shafi halin da ake ciki dangane da hare-haren kisan kyashi da isra'ila take yi akan al'ummar yankin zirin gaza dangane da yarjejeniyar da aka kulla na gudanar da taron kwamitin haɗin gwiwa akan tattalin arziki tsakanin kasashen Iran da Turkiya. Shugaban ya bayyana fatan cewa wannan tattaunawa za ta kawo babban ci gaba wajen ƙara hanzarta aiwatar da shiri a tsakanin su. A cikin wannan tattaunawa ta waitar ho, Rajab Tayyip Erdogan ya yi Allah wadai da kakkausan murya akan harin da Isra'ila ta kaddamar akan ofishin jakadancin Iran wanda yake birnin Damascus na ƙasar siriya wanda ya sanadin shahadar wasu manyan jami'an sojin iran masu ba da shawara ga gwamnatin syria akan harkokin tsaro baya ga kuma shugaban kasar ta turkiya ya kara jaddada matsayin gwamnatin kasarsa na kyan amincewa da duk wasu matakai na isra'ila a gaza da hakan ya haɗa da kisan kare dangi da take yi akan dubban mata da ƙananan yara da kuma rushe musu ƙaddarori game da yunkurin mamaye yankin zirin gaza da isra'ilan ke yi to jama'a masu saurare kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio tehran shugaban ofishin siyasa na kungiyar gwagwarmar falasdinawa ta hamas ismail haniya yana ci gaba da karɓar sakonnin ta'aziyya daga bangarori daban-daban na duniya akan kisan da isra'ila ta yi wa 'ya'yansa da jikokinsa a yankin zirin gazan ajiya a cikin wani bayani da rundunar sojin isra'ila ta fitar ta tabbatar da cewa ta kai hari akan wata mota a cikin yankin arewacin zirin gaza bayan samun bayanai na sirri da suke cewa wannan motar tana dauke da iyalan ismail haniya shugaban ofishin siyasa na kungiyar hamas a nasa bangaren ismail haniyan ya bayyana cewa shahadar 'ya'yansa da jikokinsa wata babbar dama ce ta mika wani bangare na jininsa ga allah maɗaukakin sarki domin kare addini da kuma al'ummar musulmi a gwagwarmayar da suke da yahudawa maƙiya allah kuma makasa annabawan allah baya ga kuma ismail haniya ya bayyana cewa kafin 'ya'yansa da jikokinsa dubban 'ya'ya da jikoki na mutane da dama gami da fararen hula da mayaka sun yi shahada a gaza da kuma yankunan gabar yammacin kogin jordan da birnin kudus saboda haka shi ma ya samu irin wannan rabo a cikin iyalansa shugabannin kasashen iran turkiyya da kungiyoyi da dama da manyan mutane daga sassa daban-daban na duniya suna ci gaba da aikewa da saƙonni na ta'aziyya ga ismail haniya ministan harkokin wajen ƙasar rasha sergei lavrov da kuma jami'in majalisar ɗinkin duniya na musamman akan shirin samar da zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya dor vansland sun yi kira da tsagaita buɗe wuta a cikin gaggawa tare da samar da damar isar da kayayyakin agaji a yankin zirin gaza kamfanin dalanci labaran irna ya bayar da rahoton cewa ya nakalto daga shafin sadarwa na yanar gizo na kamfanin dillancin labaran tas cewa ma'aikatar harkokin wajen rasha ta sanar a cikin wata sanarwa bayan gana wadda aka yi tsakanin labrab da kuma vanslan a birnin moscow a jiya laraba cewa bangarorin biyu bakinsu ya zo ɗaya akan wajibcin aiwatar da kudurin majalisar ɗinkin duniya akan kawo ƙarshen duk wasu aika na buɗe wuta a yankin zirin gaza a cewar sanarwar wadda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar rashin ta fitar bangarorin biyu sun tattauna akan halin da ake ciki a yanzu a gaza inda suke ganin cewa wajibi ne a cimma wata matsaya guda ɗaya wadda za ta wajabta kawo ƙarshen yakin da ake yi da kuma isar da kayan agaji wanda hakan yake sa mutane a cikin mawuyacin hali sakamakon rashin samun kayayyakin agaji da ake aiki musu labrab da vansland sun kuma tattauna akan takun saƙa tsakanin labanan da isra'ila da kuma hare da isra'ila ke kai wa siriya da kuma abubuwa da suke faruwa a tekun red sea a ranar litinin da ta gabata ne dai kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya amince da wani ƙuduri na goyon bayan tsagaita wuta a gaza a cikin wannan ƙuduri an buƙaci dukkanin ɓangarori da su mutunta dakatar da buɗe wuta a cikin gaggawa a cikin watan ramadan amma isra'ila ta ci gaba da yin fitali da wannan ƙuduri inda ta ci gaba da yin kisan kiyashi a kan fararen hula a yankin zirin gazan to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga hausa radio tehran To yanzu kuma sai sauran shirshen da suka rage mana a zangon shirin namu na wannan safiya. Tuban da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirinmu da zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. masu sauraro barka da sake saduwa da ku a cikin wannan foto ta shirin duniyar mu a yau shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar kasa da kasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau shirin namu zai dubi ne akan zabukan da aka yi a kasar turkiya dangane da magatan gare wanda ya baiwa 'yan hamayyar siyasa rinjaye akan jam'iyyar da ke mulki ta shugaba Recep Tayyip Erdogan da fatan za a kasance tare da mu domin yin bitar da didin da suka jawo haka bayan shekaru 47 daga zaben shekara ta 1977 wannan ne karo na biyu da jam'iyyar al'umma ta turkiya ta samu galaba ta a gani. da kaso 42 cikin ɗari na jimillar ƙuri'un da aka kaɗa ta shige gaba a kan jam'iyyar da ke mulki ta jatsayar urdugan ta adalci da raya ƙasa domin ta biyun ta samu kaso 37.8 cikin ɗari na jimillar ƙuri'un da aka kaɗa jam'iyyar al'ummar turkiya ta sami wannan rinjaye ne dai a cikin jihohi 35 da suka hada da babban birnin kasar ankara da nan ne cibiyar masu raba siyasa da addini da kuma a cikin birnin istanbul da nan ne cibiyar daular usmaniya kuma inda masu ra'ayin addini da siyasa suke da galaba wannan galabar da jam'iyyar ta adawa ta samu ta baiwa ɗaya daga cikin fitattun mambobinta ko magajin gari akram imam ugulu damar sake zama daidai da kuma ɗaura ɗamarar manyan zaɓukan ƙasar da za a yi a nan gaba musamman ma dai ana hasashen cewa zai gwada ƙwanjin takara da shugaba rajab Tayyip urdugan har ma wasu sun fara hango shi cikin fadar shugaban ƙasar Turkiya a zaɓen da za a yi nan gaba jam'iyyar adawa ta samu rinjaye a cikin garuruwa 26 da ke ƙarƙashin Istanbul matsayin magatan gari mafi muhimmanci daga cikin waɗannan garuruwan shine Uskoda da a cikinsa ne shugaba urdugan yake zaune wata mata mai wakilci jam'iyyar adawa ce ta lashe zaben wani ɗan takarar jam'iyyar al'umma na ƙasar turkiya ya lashe zaben garin bishikidash da a cikinsa ne fadar sultan abdulhamid na daular usmaniya take nan ne kuma gidan da urdugan yake zama a matsayinsa na shugaban ƙasa a can ankara ma dai inda nan ne babbar fadar shugaban ƙasa take ɗan takarar jam'iyyar al'umma ne ya lashe zaben jam'iyyar adalci da raya ƙasa ta shugaba urdugan ta sha kashi a cikin birane da dama da a baya take rike da su wasu ma daga cikin garuruwan da aka bata kashi tun gartace ta shekara da shekaru ga misali biranen ankara da istanbul tsawon shekaru 25 jam'iyyar ta urdugan ta ɗauka take rike da su ba su kubce mata ba sai yanzu faran jinin jam'iyyar mai mulki ya samu koma bayani dai a karan farko tun da ta hau kan mulkin kasar a shekara ta 2002 a wancan lokacin da jam'iyyar ta kafa gwamnati ta yi haka ne ta hanyar samun kaso 36 na jimillar ƙuri'un da aka kada masu nazari da bin diddigin siyasar ƙasar turkiya suna danganta dalilan koma bayan da ta samu da cewa yana da alaƙa da yaduwar cin hanci da rashawa a cikin wannan ƙasa da koma bayan siyasa ta cikin gida da kuma ta waje hakan kuwa ya yi tasiri a cikin fagagen 'yancin tofa albarkacin baki da kuma kafafen watsa labaru da ake ganin cewa mahukunta suna tsaurarawa wannan koma baya a fagen 'yanci ne ya jawo turkiyyar suka daga manyan biranen turai da cibiyoyinsu na siyasa musamman majalisar tarayyar turai da majalisar turai da kuma kotun kare haƙƙin bil'adama ta turai ɗin zaben da aka yi wanda jam'iyyun siyasa 34 suka yi tarayya a ciki ya zo da sakamako mai jan hankali wanda zai iya zama manuniya a kan makomar ƙasar a nan gaba musamman ma dai a wannan lokacin da babu ƙawancen jam'iyyun adawa mai ƙarfi ga misali tsohon firaministan ƙasar ta turkiya ahmad daud ugulo ƙuri'un da ya samu ba su wuce sifili sifili bakwai cikin ɗari ba hakanan kuma jam'iyyar tsohon ministan tattalin arziki ali baba john shi ma ƙuri'un da ya samu ba su wuce sifili sifili uku cikin ɗari ba ita kuwa jam'iyyar musulunci ta sa'ada ta samu sifili ɗigo sai kuma jam'iyyar demokuraɗiyya wacce ta samu sufuri ɗigo sufuri biyu cikin ɗari waɗannan jam'iyyun guda hudu suna da kujeru 38 a cikin majalisar dokokin ƙasar sun kuma samu nasara a cikin zaɓukan da aka yi a watan mayu a ƙarƙashin lemar jam'iyyar al'umma masu bin diddigin siyasa ƙasa ta turkiya suna hasashen cewa waɗannan jam'iyyun hudu da suka kunshi jam'iyya ta maral akshanar ta su ɓace bayan da suka ɗauga gaba da jam'iyyar al'umma da suka yi ƙawance da ita a baya wanda ya bayar da mamaki a tsakanin jam'iyyun da ake da su shine fatih arbakan ɗan tsohon firaministan ƙasar wato najimuddin arbakan mai kishin addini wanda sabuwar jam'iyyarsa ta samu kaso 6.2 cikin ɗari. bayan sake cin zaben da akram imam ogulu ya yi a karo na biyu a kan jam'iyyar take mulki ta adalci da raya ƙasa sunansa ya sake fitowa a matsayin wanda zai iya ƙalubalantar rajab tsaye urdogan ana yi wa ugulu ɗan shekaru hamsin da uku kallon cewa shine shugaban ƙasar turkiya na tafi jaridar guardian da ake bugawa a birtaniya ta ɗauki wani rahoto da ya ƙunshi cewa da akwai kamanceceniya tsakanin urdugan da imam ugudu dukkaninsu sun yi aikin magatan gari har sau biyu kowannensu kuma sun fito ne wato iyalansu kenan da danginsu daga yankin da ke kusa da black kuma kotunan turkiya sun rika taɗe su akan tafiyarsu ta siyasa sannan kuma su duka biyun lokacin da suke da ƙuruciya sun yi ƙwadon ƙafa hai ilawi jarida ta ce dukkanin urdugan da ugulu suna da karfin yakin neman zaɓe da iya jawo ra'ayin mutane su zaɓe su urdugan ya shiga siyasa ne ta hanyar jam'iyyar musulunci sannan kuma ya yi nasarar sake fasalta tsarin sakudanci na turkiya tun daga lokacin da jam'iyyarsa ta tsare kan mulki a shekara ta 2002 wato ya fito da wannan tsarin sakulanci daga mai adawa da gaba da addini zuwa wanda baya faɗa da addini a zahiri shi ko uguru ya shiga siyasa ne ta hanyar siyasa da ba ruwanta da addini ta jam'iyyar al'umma sannan kuma a shekara ta takwas aka zaɓe shi a magajin yankin filip durzo a birnin istanbul to shugaban ƙasar turkiya rajab tayyip urdugan ya bayyana cewa za su yi bincike akan musabbabin koma bayan da suka samu a wannan zaben sannan kuma su ɗauki matakan hana hakan faruwa a nan gaba sai dai wasu manazarta suna ganin cewa urdugan ya fuskanci matsala mai girma idan har bai samo mafita ta gaggawa ba akan ƙalubalen da yake fuskanta da ya hada da alakar kasar da kungiyar jirgin tsaro ta nato da samar da daidaito a alakar turkiya tsakanin rasha da amurka a cikin gida kuwa ƙasar turkiya tana fuskantar babbar matsalar tattalin arziki da kuɗi da hakan ya taka gagarumar rawa a zaben da aka yi masu ƙaramin ƙarfi da marasa shi ba su zaɓi zam'iyyar take mulki ba da hakan ne taka rawa wajen koma bayan da ta samu basukan da ake bin ƙasar turkiya daga waje sun kai dala amurka biliyan 400 da hamsin an kuma samu karuwar hauhawar farashin kayan masarufi da kaso 120 cikin 100 kamar yadda cibiyoyin kuɗi masu zaman kansu suka bayyana kayan masarufi da kayan abinci duk sun yi tashin goron zabi a wannan ƙasa daga watan maris zuwa yanzu an sami karuwar farashin man fetur inda kowace lita ɗaya ta tashi daga lira turkiya 22 zuwa lira 44 wato talinka so 100 kenan wanda haka yake nufin cewa kowace lita ɗaya a ƙasar turkiya kudinta shine dala ɗaya da ɗigo hudu wato an karaci naira dubu ɗaya da ɗari biyar kenan to warware ƙalubalen da ƙasar ta turkiya take fuskanta a siyasar waje da kuma ta cikin gida su ne za su ayyana makomar jam'iyya mai mulki a zaben shugaban kasa mai zuwa za kuwa a gwada kwanji ne a tsakanin rajab ɗaya urdugan da kuma magajin garin akram imam ugudu to ma sauraro za mu da sa'aya a nan saboda shirin yana da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hafsatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Tunzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurari. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. to da yake muna ƙarshen mako yau rana ce da za mu zaƙulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da yasa da zumunci tsakanin uwa da abokan arziki to bari in barku da malami na farko a cikin shirin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radio Terim shashin Hausa, shashin masoya. Ya wannan lokacin ya sa da zumunci. Yau masha Allah da farko na gaida al'umma gidan nan wadda suke ba mu lokaci muna gaida masoya. To kyakkyawan fata alkhairi zuwa gare ku. Ina gaida mama na Hajiya Husaina daga jihar Niger. Ina kuma gaida zakin Love daga jihar Nijar ina kuma gaida hajiya na hajiya matan garkuwan jihar Nasarawa to masha Allah ina gaida al'umma gaba ɗaya wanda suke gidan nan kyakkyawan fata alkhairi zuwa gare ku mai magana ita ce hajiya Rahina daga Saudiya a Riyadh nake kyakkyawan fata alkhairi zuwa gare ku Assalamu alaikum warahmatullahi gidan rediyo irin ta musulunci ina muku saƙon gaisuwa ga duk inda musulmi suke yan uwana musulmai Allah ya maimaita mana idan muna cikin masu rai Allah ya ji ban shugabannin wanda suka rami dan gaskiya daga annabi Adam zuwa yanzu ya ji kan iyayen mu mu idan namu ta zai ba mu cikawa da imani Allah ya sa muna cikin intattu inda aka yanta albarkacin wannan wata Ramadan ya amsa mana addu'o inda muka roƙa na alkhairi ya ba mu zaman lafiya kasashen mu da duniya ga baki. da duk inda musulmi suke da sauƙin rayuwa musamman ma ina gaida malam zaki so dange zomawa ban manta kuma da malam kaddabi kwamfuta mai yama ba akwai malam sani alaska akwai kamar iziya iliyasu yakuba a cikin wannan gida ba manta kuma da malam ba sanda daga can nijar akwai malama ato ita ma daga can nijar ta alheri a gare ku gaba ki in cikin wannan gida ban cire kowa ba daga lambar farko zuwa a kashe dukkan ku ina nufa muku sakon gaisuwa mai gaisuwa ku fatima sani daga nan najeriya jiyar adamawa memba ce daga cikin muryan matasa na afirka fata alheri a gare ku assalamu alaikum radio ira radio musulunci ina gaida hassan barka ina gaida kakana alkasi jamhuriyar nijar cikin jihar agadas ina gaida kawar kafeti sarri balar aisha ina gaida babban yara mata yule ina gaida tsoho mai ruba albarka ina gaida da mai daka mahura kashi ina gaida mala abakar ina gaida ga makuri ina cikin jamhuriyar gwadida to alheri da rahama ya kai muku kakana alkasi ina gaida ka alheri da rahama ya kai ma mijina mai nauyi mai kashi mai tsoka duk taka ta kakana na kaina daga nan ko jiga maryama kaunara musu wuri assalamu alaikum gidan radio biyu hausa suna na ta tasiru unguwa tudu da magar muna karshen mako da kuke ba mu dama muna gaida yin uwa da abokanan arziki farko yana gaida abokina sanusi da iso a manatte akwai yakuba mai aski ba da raka akwai mamman sani dauda wanda aka fi sani da bigiman akwai salisu duzman taksimoto a gaida mini da shugaba raga mai aski akwai hamisu mai ɗan kuka akwai usaini star gawon kwalliya akwai uda mamadu a jatkori akwai babaye gambo babaye lefe akwai mamallon dan kwero ungwaturu a ɗahir zakin soyayya bulbaran baban mamman bandi akwai hamidu kalallabuwa jihar diba akwai musa malam indo kazoi karshe da dukkanin ma'aikatan gidan radio boa ta hausa ne Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio POH Yamforiyar Musulunci Iran sunana Kwamratiliyasu Yakuba Digawa. Mamba kungiyar muryar matasan Afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar ITAS ga ɗau jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Game da dama da kuke bamu a dukkanin ƙarshen mako muna isar da sakonnin gaishe gaishe mu ga yan uwa da abokan arziki. Sun yi amfani da wannan dama na mika sakon gaisuwa ta ta farko akan mai gabatar da shiri a wannan gida Hassan Barka. Ina gaida Isa Jikan mai saje Toro ina gaida sunusi madattai da magaram ina gaida haddabi mai kwamfuta mai yama ina gaida isuhu madattai da magaram ina gaida abdullahi suleiman ajeri ina gaida muhammadu fulo mashiwa muhammad direba murba mashiwa ina gaida yakubu rugun mayere ina gaida Iliyasu m Iliyasu gulawa ina gaida kadore riga gadan fulanin warji ina gaida shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina gaida kadore riga gadan fulanin warji ina gaida sani dawo alaska tsatsun burum ina gaida sharif ya m ahmad ahmad ina gaida fatima sani adamawa ina gaida sumayya abubakar shiyar sarakuna birnin kebbi ina gaida mamman sani dauda cinwaza tasi unguwar tudu da magaram akwai badamasi alhaji bukari akwai kabiru sule usman akwai muhammadu taylor subdu akwai abtahir zakin soyayya bilbaram da dukkanin masu sauraron wannan gida na sashen hausa boh jamhuriyar musulunci iran sunana Kwamaratiliyasu yakuba digawa mamba kungiyar muryar matasan afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar itis ga jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya pure head mun gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu radio teheran radio musulunci fatan alkhairi zuwa ga reko yan wannan gida e da farko dai mai magana abdullahi telaro mai ganganin mutuncin ma dan malam jihar maradi e da farko muna godiya da kuke bamu dama mana isar da sakon gaison mu a karshen mako masai malam hasan barka fatan alkhairi zuwa gare ka da alheri Allah ya kai ma malam ibrahim garin kasagi alheri Allah ya kai mishi da alheri Allah ya kai ma samun haske mata limanci malam ilyas prezi na fada kwalba haɗin kai ra'ayin zuci alheri allah ya kai maka na muka barka da warhaka fatan alkhairi zuwa gare ka wiki na malam nafi baban fatima alheri allah ya kai maka da eh, nan radio garkuwa yana da gaisuwa ga yan gidan radio garkuwa rankata kaf musamman abdulhadi radio garkuwa eh akwai alhaji salisu alistu nan rado garkuwa fatan alkhairi zuwa gare ku ta musamman zuwa ga abokina saraji hashimu nan rado garkuwa eh idan na koma kuma nigeria ina kara gaishe da kai na fi baban fatima alheri allah ya kai maka kana can abuja amman gida kuma da magaran alheri allah ya kai ma saminu haske an kara gaishe ka eh, ta musamman za ga muhammad zaki lab can agadas an ma fatan alkhairi alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu radio bisa tehran mai magana shayara daga nan agadar jamhuriyar nijar dangance da karshen mako ina son yi amfani da wannan dama mika sakonin gaishe gaishe na karshen mako da farko ina gaida abokina yakuba mai haske ba da raka jihar da magaran akwai isu ta akwai sanu su yi na gaida shi da cikin jihar da magaran akwai ni sitar kasuwa kwalliya ina gaishe da shi Eh, akwai miji mai adai da tasawu da ke nan bakin likita duci da ke ja da magara ina gaida shi. Akwai malam Muhammad dan bare bare Niyame ina gaida shi. Akwai tsoho mai albarka Niyame ina gaida shi. Akwai adda mai kwamfuta tare Nigeria ina gaida shi. Akwai Prezi na kulabra yanzu ci da ke nan birnin Agas wato Ilyas mai shago ina gaida shi kaso bisa shi. Akwai Usman Ali Zaminin nashi ina gaida shi. Akwai Tupac mai wacce buka roga roga Hamza yaro eh yana gaida su da ke nan agars da hore nijar ko alkasin baba lima'ar shugaba ne na kungiya ta masu kira da sauraron radio na afirka baki ɗaya ina gaida su suna na city tayar mamba na kungiya masu kira da saurare a nan agars assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu radio musulunci radio iran albarka kuna tare da usman mamma wanda aka da sani usman bulat daga nan barna agars jamhuriyar nijar muna murna da horin ciki da allah kamu karshen mako lahiya inda kuke ba mu dama mu gaida yan uwanmu da amanan arziki da farkon shirin ina gaida jagoran shirin namu hassan barka ina gaida alkasun baban liman ahar agaras ina gaida ilyas poezi ra'ayin zuci ina gaida atuwa a agaras fashattu alhaji atuwa ina gaida eh, gubedu mai wata garas ina gaida musa lawai dan hayi ina gaida isa abubakar tsoho mai albarka ina gaida malam kabiru maradi ina gaida yan uwa da amanan arziki da ke cikin wannan gida mai albarka rankata kaf kowa da kowa ana mashi fata alheri ina fata allah ya karbi ibadodin allah sa mu a kan sa'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa hassan barka kana tare da usman mamman wanda aka da sani usman bulad daga nan barna a garajin jamhuriyar nijar salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu biyu a sashen Hausa. Dubin gaisuwa zuwa gare ku lalle karshen mako da kuke ba mu dama mu gada yan uwa da amana arziki ta damar haka ina gada mai gabatar da shirin Hassan Barka da kai da jama'a gidan rediyon gabaki ɗaya. akwai isu madatte akwai sanusi madatte akwai raba mai aski akwai eh, mamman dauda ciwaza eh, ba zan manta da yahaya danno azare akwai hada mai kwamfuta akwai tsoho mai albarka akwai rahmatu eh, isaka bayan ruwa akwai ibrahim shugana wanda ke garin kasagi ba zan manta da darwana malam hamidu wakili ne bulu wanda yake Zandar ta da Maman Shehu Shabda Garda ne da yake nan Ramfa Wajuju da Magaran akwai Sanusi Maman wanda yake nan Karciya Wajuju shi ma nan da Magaran akwai musa mai shayi da wace a nan ramfon wajuji da magaran a wajen salamu cica ne mai gyaran motuna wanda yake nan ramfon wajuji da magaran akwai zane da alifeti fuwa wanda yake garin mudak akwai eh, alifeti wanda yake nan Eh, ga kwalliya da magaran akwai alhaji mustapha banda yake ga kwalliya da magaran akwai baban dimaman banda akwai hamidu kalallabuwa wanda yake difa maza mata da ya sonitar da fatan allah kara masa lafiya wanda yake mata mai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muryar BOH Radio Musulunci da farko suna na Sani Dawo Alaska da nan cikin garin tsatsun a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar mun zo karshen mako muna godiya hassan barka ta musamman zuwa gare ka a madadinka dukkan ma'aikatanku gaisuwar farko zuwa gare ka in ce kwamar iliyasu dikawa eh, iliyasu m iliyasu gulawa malama fatima sani eh, akwai mamadu dan bare bari tun daga nahal nyame nijar akwai ilis prezi akwai abdul mumin waziri akwai abdul aziz nafiu wanda aka fi sani da Prezi akwai su madatai su madatai akwai Kwamar Babaye ga mutum daga na Hatumiya Tasiu Unguwar Tudu eh, Raba Mai Aski akwai Yakuba Mai Aski ba daraka akwai Isiya da Dan Kabu Kabu akwai Ali tifuwa tun daga nan Hamadu akwai Usman Mai Dala Bausheri akwai Uda Mamadu tun daga nan Hajjaj Kori akwai lawan sada daura akwai iliya mai shayi garkin daura akwai bashar lawan mai koko tun daga nan cikin garin daura akwai maman muramatu tun daga na babban birnin yamai akwai baba soho mai albarka ina isar da sakon gaisuwa ta zuwa gare ka akwai malam kabiru tun daga na hamaradi ina isar da sakon gaisuwa ta zuwa gare ka eh, ina da dawo nan tsatsun akwai mai martaba sarkin tsatsun burum alhaji ya ibrahim yalo ina isar da sakon gaisuwa ta zuwa gare shi akwai abokan aiki na da suke nan radio martaba tsatsun burum a madadin suna na ina isar da sakon gaisuwa ta zuwa gare ku muna godiya radio red sani da za zatin buru alaikum radio tehran jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum ilis frizi na kulabar a yanzu da take a agadas a jamhuriyar nishar gashi muna karshen mako za mu yi amfani da wannan dama mu gaida yan uwa da amanna arziki da farko jagora wannan shiri hassan barka ina gaida ka da sauran abokan aikin naka baki da yan fadodi kulab zabi sanka duka ranka ta kam ina gaida ku ina fatan kuna lafiya musamman wannan kungiya ta mai albarka ta masu kira da sauraron rediyo ina fatan duka suna lafiya firezidan alkasim baba liman har ina gaida shi bis firezidan abdulmumin muhammad a tarayyar nigeria ina gaida shi jihar zamfara malaman mu na niger ga baki da ina gaida su khasatan malaman mu na garin agaris baki da ina fatan suna lafiya allah ya bamu alkhairai da albarkokin da suke cikin wannan kwanuka masu albarka allah ya bamu zaman lafiya a cikin kasashen mu su wa mu allah ya shirya mana su ya aza su bisa turba mai kyau ya ba su ikon adalci ga talakawa talakawa Allah ya ba su ikon biyayya ina gaida aminin nawa malam usman al'izza a nan kasuwa awaki agadas ina jinjina mishi akwai babban tayar ba akwai yaran nashi bubu ina gaida shi shi ma ina jinjina mishi yan kulab in namu na ra'ayin su ci baki ɗaya maza da mata bis president isa tayar da sauran yan kulab kulab baki ɗaya rediyo tehran daga mai sauraron ku ilyas agadas ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh adadin musulunci rajin iraq na farko dai ka kakin wani magana ni na isa bukar tsoho mai barka allon ma da ya bai ba da ban haka shekaru ban haya inda kake ina gaishe ka ina gaido wanda cikin ɗaki mai tarin albarka babba yaro mace namiji ina gaida kowa da kowa ƙasashe ƙasashe na daban-daban ina gaida kowa da kowa wannan azumi da muka ubi Allah sauri son ka saura Allah Saba baka shi lahiya wanda son wanda mun kuma Allah ka ba mu lada ta amin da su annabi assalamu alaikum ta an dole mu sun ce tun da kun ba mu dama mu yi gaisuwa yau dai muna samu mu samu da mun kai eh, na farko yana gaida ka a san barka mai magana kuma mai yaƙi ko ka gube kwaminin sanan na kwanaki dai masassara ta samu ban samu hituwa ba ina gaida ka na biyu ina gaida kuma mai albarka ne mai ina gaida dan diga ne mai kasta ba abokin hassan cadi ina gaida ga alhaji gagara tuduni ina gaida bakasu tuduni ina gaida sani waila wallahi ina gaida su duka da koshi laya da barka mu kuma da wannan wata da muke ciki mai albarka Allah shi kara mu da albarkashi Allah shi ba mu albarkashi to da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya yanzu kuma sai shirin nan na tafsirin ramadan Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum. Daga nan radiyon Hausa BOH Tehran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta dubu ɗaya da hudu Hijiriya, wato shekara ta dubu biyu da hudu miladiyya. muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. A halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda Dr. Abdulkadir Abdullahi Mubarak zai gabatar. Dr. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Na farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Tabbat ya Hannayen Abu Lahabi sun tabe, shi ma kuma ya tabe. Ma ma Dukiyarsa ba ta yi masa amfanin komai ba, kuma haka abin da ya tsoro a duniya da sannu zai shiga wuta ma'abuciyar balbali da kuma matarsa mai yawan ɗaukar itace tsidau ta sa hanyar annabi don ya taka. cikin wuyanta kuma tana ɗaura igiya ta kaba malamai sun ke cewa lalle wannan ɗaya daga cikin mafi girma al'amari shine shi wannan abin lahabin din ya kasance yana bibiyan annabi duk inda annabi ya shiga sako da sako yana da'awa shi abin lahabin yana bin shi a baya yana ɓata shi kai ka ce abin lahabin a wannan lokaci din kamar wata inuwa ce inuwar annabi ce kai ka ce ta ce duk inda annabi ya shiga nan ya shiga can saƙo sai kaga abin lahabin a bayansa wanda yake nuna cewa lalle wannan mutum ba ƙaramin wato makihi ba ne sannan wato makihi ga addinin musulunci da kuma annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan yana amfani da lafuzza waɗanda suke mutum ba zai iya ambatan wa'annan lafuzojin da yake amfani da su ba ta nuna adawa ga risala ɗin da annabi zo ita ta nuna ƙiyayya ga shi kansa annabi ɗin saboda haka kenan wannan sura ta zo da wannan lahan ɗin da irin wannan yanayi ta kasance tana fito na fito da shi a filhabin ɗin da matarsa ɗin to kaga wannan wani abu ne wanda yake nuna mana ashe duk wani wanda yake ganin zai iya fito na fito da al'amarin Allah subhanahu ta'ala zai kuma iya yin fito na fito da wani wanda Allah ya zaɓe shi yake kiran mutane zuwa ga wani al'amari wanda zai kusantar da su zuwa ga Allah amma kai ka zama ka ɗau wa kanka wani al'amari mai haɗarin gaske wajen fito na fito da addinin musulunci da kuma fito na fito da wanda yake kiran mutane zuwa ga abi Allah subhanahu ta'ala to mutum in ya kasance a irin wannan yanayi to kaga ya ɗauka wa kansa wani al'amari wanda yake kiran fushin Allah zuwa ga kansa yake son yake so Allah ta'ala ya sa shi cikin yanayi irin na waɗannan mutanen kamar shi a labin ɗin sannan duk abin da ka mallaka in kace ka tafi da shi wajen kawar da gaskiya musamman gaskiya irin ta addini addini kuma irin na musulunci wanda Allah subhanahu ta'ala ya aiko annabin ƙarshe da shi to mutum ya sa kansa cikin matsala Allah ta'ala a ci gaba yake cewa ma agna anhu wa ma kasab duk abin da ya mallaka shi Abdullahabin duk wani aure ya tattara su na dukiya to wannan dukiyar tasa ma agna anhu duk ba za ta kasance ta wadata shi da komai ba amma duk abin da ya tsororota na ‘ya'ya ne na wasu abubuwa ne da yake ya mallake su ko mai ya tsororota na dukiya na dukkan wasu abubuwa na alfarma na wani abu da ya san yana da shi to ma agina anhu Allah yake ba zai amfanar da shi komai ba saboda cewa duk wani abu na dukiyar mutum ko kuma wasu abubuwa da yake ganin ya mallake su har yana ganin cewa zai iya amfani da su ne ya fansar da kansa ko da ko azaba za ta zo masa ko zai shiga cikin bala'i to ban da azabar Allah subhanahu wata'ala saboda wannan azabar Allah ba a sayanta da dukiya ba a sayanta da kuɗi ba a fansarta ka zo ka farshi kansa daga cikin azaban Allah ka ba da dukiya ko ka ba da kuɗi ko ka ba da wani abu da ka mallaka ba a yin wannan shi isa Allah yake cewa ma agna an humaluhu wa ma tasab wala ka duk da duniya ya kamata su ɗauki wannan darasi ɗin in dai wannan mutumin abu lahabin Allah ta'ala ya yi masa wa'adin sai ya shiga cikin wutar nama, kuma duk abin da ya mallaka ba zai kasance ya wadatar masa da komai ba to kuma wannan ma'ayan ta fito fili ta nuna mana ashe abu lahabin ma mai dukiya ne wataƙila dama mafi yawa wanda za ga suna fito na fito da gaskiya mutane ne waɗanda sun tara wasu abubuwa sun mallaki wasu abubuwa na duniya to ko ma me suka mallaka ko ma me suka tara ta irin su na nan a lokacin fir'auna shi ma ma agna an humaluhu wa ma kasab shi ma abu lahabin a lokacin manzon mu sallallahu alaihi wa sallam duk abin da ya na fito na fito da gaskiya ma agna an humaluhu wa ma kasab haka ma a wannan zamanin haka ma har zuwa ranar kiyama duk wani wanda yake yana da dukiya ya tsururuce ta ko yana da wani makami ko yana da wani abu da ya tsohuta ko yana da jama'a waɗanda suke tare da shi yana ganin waɗannan abubuwan za su amfanar da shi to duk abun ya kamata maɗauki darasi daga wannan aya ta cikin wannan sura suratul masad ma agna anhu maluhu wa ma kasab abu lahabin duk abin da ya mallaka ɗinnan da duk abin da ya tsururuta da duk wani abu da yake tsammani yana da shi na dukiya da 'ya'ya da jama'a da mukami da koma menene to Allah ya ce ba za su amfani da shi komai ba dangane da azabar Allah idan ta zo masa Allah ya sake tabbatar da cewa sayasla naran za ta lahabin tabbas lallai da sannu sai ya shiga cikin wuta wannan wata wuta ce wacce take za ta lahabin ma'abociya tartsatse mai rassa aka ce lahab din nan wato kai ka ce wani abu ne na rassa reshe nan reshe nan reshe can amma na wuta mai tartsatse saboda ka wannan aya za mu fahimci cewa dukkan wasu abubuwa da wannan mutum mai suna abin lahabin ya mallaka na dukiya domin ya zo ya fito na fito da annabin Allah to wannan abun ba zai amfanar da shi komai ba ba kuma zai hana shi shiga cikin wannan wuta din wacce take a ranar kiyama sai ya afka cikinta ba ga kuma irin siffan wutan nan za ta lahabin ce tana ɗauke da rassa ne reshe-reshe ne da ita ita wannan wutar mai tantsatse wasu malaman suke cewa ai lallai sai yasla naran din nan ba ma wai sai an je kiyama ba ne yasla hafi duniya qabla al suka ce lallai zai ma shige wannan wutar ne a duniya kafin ma ranar kiyama to wannan lalle al'amari ne wanda ake akwai darasi ga kafiran duniya da mutane karkatattu waɗanda suke ganin cewa sun mallaki wani abubuwa na duniyan nan suna da wasu matsayi na ainihin al'umma ko kuma su ne shugabanni a cikin wannan duniya saboda ka karsu tsammanin cewa wannan abubuwan da suka mallaka zai iya sanya su su tsira daga azaban Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka kenan kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ita ranar kiyama yau mala yanfa'u malun ne wala banun rana ce wadda wasu al'amura na dukiya da ‘ya'ya ba za su amfana da kowa komai ba Allah ya ce illa man atallaha bi qalbin salim sai dai koron mutumin da ya zo wa Allah subhanahu ta'ala da zuciya kubutacciya wala ka kenan duk irin waɗannan ba abin da za su taimaka wa mutum hatta dukiyar ma a duniyar ma ba su taimaka wa mutum ba balle kuma a ranar lahira saboda wannan al'amari ne wanda yake mai muhimmancin gaske akan lalle mutane su kasance sun ɗauki darussa dangane da irin waɗannan ayoyi waɗanda suke masu muhimmanci ubangiji subhanahu ta'ala daga ƙarshe yake cewa wamra'atuhu ita kuma haka kuma matarsa hammalatal hatab wacce take ɗauke da hatab wannan hatab ɗin malamai suka ce ai lalle wasu abubuwa ne kamar itace take ɗauka wadda itacen nan a jiki akwai ƙayoyi take ɗauka take ɗorawa akan hanyar da manzon Allah subhanahu ta'ala yake bi misali sai ta ɗauka ta dinga sawa ta yadda in ya zo wai ya taka wannan itacen mai ƙayoyi a jiki domin ya kasance ƙafarsa ta yi jini Allah ya ce fiji da hablun min masar a cikin wuyanta akwai wata igiya daga masar din da malamai suka ce masar kamar abu ne na irin igiya wacce aka saka ta daga wani abu mai kama da irin soso din nan amma soso irin na wato kamar abun bishiya rassan ana dan samun wani soso in an busar da shi za a iya cirowa shine ma ake tsaka igiya da shi to takan yi ado da shi sai ta dan sa a wuyanta shi yasa Allah ta'ala yake cewa ainihin fiji da hablum min masar ita wannan kamar siffa ne na ita matar Abu Lahabin din to malamai suka ce waɗannan ayoyi guda biyun nan wa mar'atu hammalatul hatabi fiji da hablum min masad suka ce ayoyi ne guda biyu da suke magana dangane da ummu jamil ummu jamil sunanta ne ita wannan mata din imratu abi lahabin matar abi lahabin din kuma ita yar uwa ce ga abu sufyan kuma wato kamar za a iya cewa ya gwalgwalce ga muawiya dan abu sufyan din kenan to a wa'annan ayoyin suna siffanta ta da cewa tana ɗauke da irin waɗannan hatsabi ɗin karmami da take ɗaukowa da yawa take tana tattaro su tana tattaro suka ce karmami ne wasu kuma suka ce a itace ne amma mai ɗauke da a are a tattara da shi take yawan ɗaukowa sannan a cikin wuyanta tana ɗauke da wani igiya daga lifin min lifin wannan lif din shi kamar inda na nuna masu kamar inda mutane suka ga lif irin wani abu ne mai kama da soso haka sai a ɗaura shi a ɗaɗɗaura shi a sassaka shi sai a sa shi a wuya ya zama kamar wata igiya to Allah Qur'ani ya siffanta ta da cewa ita hammalatul hatsab ce mai yawan ɗaukin wannan hatsabi ne aka ce ai wannan wani abu ne wanda take ɗauko shi wannan hatab ɗin karmamin ko kuma eh, wannan itacen da take ɗaukowa sai suka ce mamlu'un bi shauk wato tana ɗauko shi kuma ciki yake da ainihin ƙaya sai ta haɗa shi sai ta ɗora shi akan tariki rasulullah sallallahu alaihi wa sallam litadma qadamahu saboda ainihin kafar annabin Allah ta zama ta shiga cikin wannan kaya din ta jini take yin wannan to kaga da Allah ta'ala ya tashi sai ya haɗa ta da ita da mijinta saboda cutar da annabinsa da suke yi shi sa Allah ta'ala da ƙarshen ainihin sura din ya kawo waɗannan ahayoyi guda biyu dangane da ita wa mra'atuhu hammalatul hatab fi jidha hablum min masad to masu saurare saboda karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma a shirinmu na gaba inda za ku ji mu da ci gaban wannan shiri da yardar Allah kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to da wannan maka ƙarshen shirin namu baki daya a madaki mana da sauran lokaci za mu duba wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara babban hafsan hafsoshin sojin iran ya ce harin wuce gona da iri da haramtacciyar kasar isra'ila ta kai kan karamin ofishin jakadancin iran ba zai shige ba tare da daukan fansa ba babban hafsan hafsoshin sojojin kasar iran manjo janaral muhammad bakiri ya ce a matsayin martani ga bukatar al'umma na daukar fansa ga jinin shahidan karamin ofishin jakadancin iran da ke birnin damascus harin da haramtacciyar kasar isra'ila isra'ila ta kai ba zai shige ba tare da ɗaukan mummunan martani ba kuma iran za ta tantance lokacin da ya dace da irin martanin da za ta mayar kuma za a mayar da martanin ne bisa lokacin da ya dace lamarin da zai sanya yahudawan sahayuniya su yi nadamar abin da suka aikata general bakiri ya jaddada haka ne a jawabin da ya gabatar yayin bikin jana'izar shahidi zahidi a birnin isfahan inda ya ce mun taru ne a wajen jana'izar shahidi zahidi da ya kasance aboki kuma mai taimakawa shahid kasim suleimani da shahidi hamdani da shahidi imat maguniya da kuma dukkanin shahidan yantar da kudus mai alfarma sannan tabbas iran za ta kalubalanci yahudawan sahayoniya yara bakwai ne suka yi shahada sakamakon fashewar bam da 'yan ta'adda suka dasa a gefen birnin dar'a na kasar siriya wakilin gidan talabijin na al'alam da ke kasar siriya ya ruwaito cewa yara bakwai ne suka yi shahada yayin da wasu kuma suka jikkata sakamakon fashewar bam da 'yan ta'adda suka dasa a yankin kudancin garin al sanamai da ke yankin arewacin lardin dar'a to nan zamu karkare sai dan Allah kamar can a jima da rana a ji mu dauke da wani shirin kafin wannan lokacin da kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya كلها ربكاها إسلاميت من طهران كلها إيمت هتسيدك بها شلوم اتهش الدور آنو بتخيم مشاعة أخت عسرية بخمشين ليش عاشتم عسرية بعسرية